Mai sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. za mu dora daga inda muka tsaya inda yau a cikin shirin muka karbi bakuncin hajjiya aisha mu'azu masaniyar halayyar dan adam hajjiya asma'u abiwala daraktar cibiyar yara da mata na azawad sai malama Halima Usman Wilson, marubuciya kuma shugabar kungiyar Halima Factor Community Initiative, inda muka tattauna akan yadda ya kamata iyaye su yi tarbiyyar 'ya'yansu bayan mutuwar aure. Za mu fara da misalin da Hajiya Aisha Mu'azu ta bayar a game da yadda ita da mahaifin 'ya'yanta suke ƙoƙarin baiwa 'ya'yansu tarbiyyar da ta dace. A yi sauraro lafiya. nema aure na ya mutu and I was never expecting aure na ya mutu. Ina da 'ya'ya biyu. I still talk to my ex-husband saboda yara na. Za su kira shi mommy ga daddy Za mu yi magana mu yi dadi. I don't want them to be depressed. Mutuwan aure ba fitan rai bane. Kuma balle kuma akwai 'ya'ya tsakani. Ba wanda yake son mutuwan aure sai in ya zama dole. Amma in har Allah ya kawo maka mutuwan aure wanda akwai yara a tsakani. So what I want mu most especially mu 'yan arewa mu gane shi ne wai sai kiga an ce wai aure ya mutu mata da mijin ma ba sa ma magana ba haka rayuwa take ba ka manta duk wannan zaman shekarun nan da kuka yi da mutum ai ko ba ku yi zaman jin daɗi ba dole ne wata rana za ku yi zaman jin daɗi har ce da haƙuri ma suke saba balanta na ɗan adam kuma in har abu ya zo da mutuwan aure su zama su ne number one priority dan auren ki ya mutu ko dan auren ka ya mutu that doesn't mean you hate your ex wife or your ex husband yau auren ka ya mutu kana da yara and you hate your ex 'ya'yanka will always see you as the bad person kuma kai baka sani ba bata kanka kake a wurin 'ya'yan tunda auren nan ya mutu zaman ne bai yi daɗi ba you can still live a happy divorce life da 'ya'yanka ko kuma da 'ya'yanki ba za ki ce a'a dan aure na ya mutu ba ba abin da zai haɗa ni da shi dan iska saboda baki san gidan wa zaki shiga ba ko kuma ka ce a'a aure na ya mutu ba ruwa na da ita shashasha ai bata da hankali yanda kake ce mata shashasha na haka 'ya'yanka suke maka kallon shashasha yanda kike ce mishi dan iska mahaukaci haka 'ya'yanki suke miki kallon yar iska mahaukaciya but they will not say it ai ba a ce ku zauna gida ɗaya ba amma to wasu za su ce a ha yanzu tana son shi shi yasa ha yanzu take kula shi ai in ni ne ba zan ƙara kula shi ba ko kallon gefen shi ma ba zan yi ba mutane nawa ne baka so kuma kake kula su kana so ka sa musu wannan goodness din nan a mind din su cewa ko baka tare da mutum you need to be good to somebody yau mijinki ko dukan ki yake ba za ki taba ce min kawai daga aure ya mutu shikenan kawai kin daina son shi ba ƙarya ne akwai incidents da yawa da yake faruwa da zaki aure auren naki ya mutu zaki shiga wani gida zaki zo ki fara regretting gwada ma gidan mijinki na farko akan gidan wannan wasu kuma da suka dace sai kiga Allah ya ɗaukaka su ya ba su gidan da za su je su huta su da su. to fatan da muke yi kenan muna wannan mistake din dan ka rabu da mace ka rabu da ita kenan har abada ko da 'ya'ya ma ba za ka kula ta ba za ku haɗu maybe a makarantar yara ma sai kai kamar ma baka santa ba ko salamu alaikum gaisuwar mutunci ma babu sai dai ma ka mata kallon banza ke ma kuma haka za ku haɗu ko a asibiti yaro ba lafiya za ku haɗu ko a makaranta wani hidiman yaro ko gaisuwar mutunci ba za ki mishi ba meanwhile 'ya'yanku suna tsaye suna kallon ku suna so su gaya za ku yi behavior yau mama da baba ba za su haɗu how will they react and your reaction will say a lot to your children su ma kuma haka za su tashi shi da shi ai ubana ma ya rabu da uwata and they are not friends so what that is not the life that we want our children to grow up with kamar yadda hausa suke cewa yara manyan gobe ba har yanzu mun ki mu ba su wani opportunity din cewa yes yara manyan gobe ne saboda selfishness din mu da greediness din mu o oh, ai ni na fi karfi tunda har ya sake ni na fi karfi na na mishi magana ko kuma a'a na fi karfi na neme ta a'a na fi karfi ma na muta magana to hajiya asma'u menene ra'ayinki game da wannan al'amari tarbiyya na yara da gida take fara kafin a je makaranta kafin a fita waje ciki ainihin gaskiya in kika dubi halin da muke ciki kasar nan yanzu nan especially nan wurin mu arewa tarbiyyar mu ta riga ta taɓarɓare so abin da zamu fuskanta yanzu mu nan arewa shine maganar batun iyaye ko da akwai wani halin da aka shiga na mutuwa auren kamata yaran nan an ba su tarbiyyar da ya kamata a zamanin da zaki ga cewa ai mata da yawa sun bar gidan mazajen su amma ƴaƴan su na tarbiyya amma yanzu ki dan cewa matan ma na gidan ma ya karasa ni zan iya duba cewa a shekaru talatin da suka wuce ko arba'in da suka wuce ya yara a 100% engaged za ki gansu a gidajensu da makarantarsu irin suna yin abubuwa idan kina boarding house ne da karfe shida har tara da ki je lati out yarinya ko yaro is engaged akwai abin da yake yanzu mu wannan abin namu maganan batun waya social media din nan wanda mu ba mu amfani da shi ta harkin da ya kamata wanda suka kawo shi su suna amfani na su karu mu kuma namu muna amfani da shi na wurin rabuwa mu ko maganan batun tallan nan abin da ya kawo maganan batun bacin tallan nan shine mazan da suka taso saboda rashin tarbiyyar nan su suke bi suna bata yaran nan akwai wata mata mun taba magana da ita she's even a professor tace inda ta koyi mathematics ɗinta saboda tallan tallan goro goro tun da lokacin ana ahu ana taro ana sisi to kin ga akwai fraction ta ce ta nan ta koyi arithmetic dinta har ta zo zo aka koma da shi mathematics wannan ba aikin mutum ɗaya bane daga kakanni in suna da rai da lahiyar su uwa da uba uba na da nashin uwa na nata kin ga magana batun muna aje masu aikin nan suna mana abinci wannan duk bai kamata ba ko kina da masu aiki goma a cikin gida kamata ya ce yau yakki mace akwai wani aiki da kika damƙa mata kika bata gashi wannan ke zaki shi shi ma namiji haka zamanin da akwai tafiya gona gona ko tafiya shago tsaka tsare baban ka kanti ko teburin shi wani harkar abin din shi yanzu saboda karatu uba na aiki uwa na aiki masu aiki yaya in sun dawo ba abin da suke yariya mace tun daga shekara bakwai kamata a ce an sa ta tana caki wannan ki kula da wannan ɗauko makanki wannan ba za a jira a ce sai nani ko house girl ta yi ba wasu films da ake kallo kamata ma a ce ana kula da irin abubuwan da yara suke kallo kan ga magana batun sarastin din da ake su ben nan bai kamata a ce yara yan shekara biyar shida suna kallon shi saboda a nan wurin yana koya musu irin zama irin zuciyarsu mai karfi ba tausayi so da haka irin wannan abu duk bai kamata a ce yaran mu suna kallon su duk kamar wannan hausa fim za ki ga hausa mu ne yan uwa suna hausa wannan fim din da ake manya ya kamata su kallo amma har da yaran mu shekara bakwai shekara takwas tara goma suna kallo wanda bai kamata amma in manya suka kalla su sun sa abin da ake kalla amma yaro dan karami ba zai gane ba zai kokari domin a lokacin kin ga a age of apart from capital daga toddler din nan ana kokari a lokacin a ce a koya ma yaro yadda zai tsarki yadda zai ci abinci da kanshi yanda zai arwalla ko da bai sallan nan da kyau ba irin shekara nan biyar zuwa bakwai din nan ba ta aka kai shekara irin zuwa takwas tara din nan a lokacin da yaro ya sa ce doko wannan miko wannan iwancan iwannan domin a lokacin da shi fa wannan yaro kwaikwayo yake duk abin da ya ga babba na yi shi ma zai yi to amma idan aka ingijin abin da ya kamata shi na to in yazo yana kallon wannan fim din yana ganin abubuwan kwaikwayo zai yi Kasancewar kina yawan mu'amala da 'yan makarantu musamman a karkara, wani irin hali karatun yara mata yake ciki? To gaskiya kam, yadda muka waye gari muka samu kanmu musamman a arewacin najeriya maganan tsaro ya zama ruwan dare kenan gama gari gaskiya domin gaba ɗayan najeriya ne to amma babban damuwa kamar cikin aiki na da nake yi lallai ina yawancin aiki a cikin arewacin najeriya ne kuma gaskiya wannan yanayin da muka samu kanmu a ciki ya kawo mana babban damuwa tun ba ga mamata da yara ba barin fara daga wurin maganar makaranta na tuna kwanakin baya muna ta kokari muna ta kuka akan iyaye su bar yara 'yan mata a makaranta makaranta aka yi ta roko shugabanni irin na addinai da na gargajiya su saba musamman a arewacin najeriya aka yi ta wannan amma kamar aka samu nasara kenan sai gab sai ga magana yanayin da muka samu kanmu a ciki aka samu rashin zaman lafiya a arewacin najeriya wannan kaɗai ya sa 'yan matanmu da yawa suka fara jin tsoron zuwa makaranta domin kin tuna kwanaki akwai lokacin da aka je aka kwashi yara a makaranta 'yan mata aka tafi da su to kin ga irin wayan abubuwan ya sa 'yan mata waɗanda dama muna ta kuka a bar su su je makaranta sun samu zarafin zuwa makaranta sai gashi fa maganar rashin zaman lafiya ya sa 'yan matan nan suka guje zuwa makaranta kuma bancin haka in kin ga inda ake kashe-kashe inda ake ma 'yan mata da mata fyaɗe kai abun gaskiya abin takaici ne abin tsoro sosai in an samu duk inda ake cikin zaman rashin lafiya dama mata da yara su suke wahala kin ga aikin fyaɗen nan ba karamin damuwa bane don mutane suna gani kamar a'a abu ne kawai da aka yi shi a abin nan ya wuce inda muke tsammani yana damun tunanin mata yana damun tunanin yara sai ka ga mutum har abada fa ba zai taba manta da wannan abin da ya faru ba so gaskiya yana da mummunan illa sosai akan mata kuma kar ku manta mata mu muke tarbiyyar da yara sosai sosai don mun fi sama da su a gida to in ka samu mace da aka yi mata fyaɗe wanda kuma har ya sa ta zama wani iri wani irin tarbiyyar za ta yi ma 'ya'a, domin tana nan da kaskanci zalunci ne tana nan ta zama abin ta zama abin takaici ne kin ga irin wannan ya zama babban damuwa ga iyali ya zama babban damuwa ga al'umma yanzu ma ya sa mutane da yawa yan mata nan ba su mamarin makaranta yanzu kin ga kisan muna nan a arewacin Najeriya saboda talauci sai ki ga muna yawan tura yan matan mu talla da sauransu to kin ga wurin tallan nan ya zama babban masifa kwanakin baya muka fita anguwa muka je muka tayi maganganu da yan anguwa in kin ci abin da mata suke faɗi abin da ake fuskanta don min me rashin zaman lafiya domin talauci har daga nan cikin birni sai kiga sun yi nisa sun je wani wuri wai sun je talla a wurin tallan nan kam sai Allah ya san abin da ke faruwa da 'yan matan. To mai sauraro, anan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau. sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya raya mu yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake fatar a wuni lafiya.